jama'a wajen ɗaurin horon rika yada waya tare da asma'u sani alasita da shugaban hukumar ta ce fina-finai eh, na kano a rika ya waya to rika yada waya ga amarya rika yada waya danganta alisanya alheri amaryar afa kalla insha Allah eh, saura ango bari ya shigo shi ma a yi mishi na shi. fatallah ala sanya alheri an gwarin rika yada waya ina fatallah ala sa an yi asara Allah ba da nasara da ka mana hoto addu'a ga muna ango ya zo gaida mahaifiyar rika ya da waya ga ta ango can ya can ga jama'a nan kuna gani ga rika ya a nan rika ya waya can kun ganta amin amin an ɗauro aure lafiya na rika yada waya da kakan lahu alhamdulillah ya ke dukan mai kafa ɗaya dukan kafa ɗaya ke